yawwa alhamdulillah ga kuma wani sirri shi ma wanda idan kamar mutum ne irin wannan mai laifi ko kuma dai mutum wanda kake nema kake so duk wanda yake ba ka so ya Ba ka so ku haɗu da shi Ba ka so ku haɗu da shi a wannan ranar ko kuma duk wanda yake neman ko ka in dai ba da shi in dai ba da alkhairi yake neman ka ba ku taɓa haɗuwa ba in dai ka riƙe shi to ka riƙe wannan sirrin kullum da sallah asuba in kai sallah asuba kar ka tashi a wajen za ka rufe idan ka karanta li'ilafi kafa goma sha ɗaya idan ka rufe to insha Allahu rabbi insha Allahu rabbi wannan mutum Allah ba kwa da shi ba da Allah duk inda ya kai dai kana zuwa waje a ce maka ai ba yanzu ka waje yana zuwa ne ce yanzu ka wajen nan za ku taba zuwa ba haka shi ma kai da wannan asibar to ba za ka ƙari ba da sallar a sallar isha insha Allah rabi amma kafin kai magana da kowa za ka yi wannan wani da gaske shi wannan mujarrabin ne insha Allah